wani yaro wai ya min hassada na kai a domin ban da komai ya gaya min kaga me wannan kalamin bai san da kahu ake karo ba na ci naira na ci dola tun kan zuwan cutar ebola a saudi ma daryal na wala cewa bush ya gaya wa tula ban kidaye abin da na kashe ba ni ban matsawa ka hutu gaba tun da na san bai kisa ba bai sa mutum ya kashe mutum ba waka yake ya samu riba bai kyauta ya dinga tambada ba ku bar ka hutu ku kama turji bella turji ko kwaduji zalimi da gida a daji barin ka kai a juji da yau baka zo kana kisa ba bello allah tarwatsa ka ubangiji ma ba ya sanka. zan duro dajin gorinka duk sanin dajin gana ka baka kai ni kula da tsaunuka ba fantakiya nawa ce a daji wadda ke hauro da mauji zani man uwa da soji ya na kala an ci turji turji bai zo da rangwame ba wallahi ban kyale ka turji sai na kashe ka da infiraji allah ji kan baban ajuji da wagga kana na cika titin ban hada shekara bakwai ba turji uban duka masu barna ka kashe yara ƙanana a lahira tilas ka zauna cikin wuta aya ta nuna ba ni na faɗa da kirkira ba za mu yi maka alkunutu in zazzage maka jaljalutu ko in sarayyaniyatu ka gansu take ka tsami ya mutu bai ƙara zuwa yana kisa ba ya rabbana dam dam alaihi wa mazikan la khaira fihi rassasatun zalimun ladaihi darban wujuhan bilujuhi turji da zura